سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بالكتاب الثاني في ترتيب كتب السنة أو الكتاب الثالث في ترتيب الكتب الشرع كتب الشريعة الإسلامية لأن الم... لأن العملة عندنا القرآن والسنة القرآن هو أصح كتاب ثم بعد ذلك يقال أصح كتاب بعد القرآن صحيح البخاري ثم بعد ذلك صحيح مسلم ولماذا أخرنا صحيح مسلم وقدمنا جامع الترمذي مع أنه طب طب مع أنه منطقيا هو المفروض أن ندرسه قبل الترمذي ذلك أننا سبق أن ذكرنا أن الالتزام الترمذي فيه ميزة هذه الميزة هي يبين الخلاف لأن الناس هنا لم يتعودوا الخلاف إذا حصل الخلاف بينك وبينه أو بينهم يكثر هذا يكثر هذا هذا ولكن يكثر هذا فينشأ آه، الخلاف الكبير فينشأ المصبات والتكفير لذلك درسنا جمع الترمذي لأنه من أول ما بدأنا بدراسة جمع الترمذي كتاب الطهارة كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب الصوم كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب البيوع إلى آخر العبادات ما من مسألة بها إلا يقول واختلف العلماء وقال بعض العلماء حتى إن في بعض المسائل الصحابة بأنفسهم يختلفون فيقول أبو بكر كذا وعمر كذا هذا يؤولنا ويعلمنا الصبر أنه إذا اختلفنا في الفهم ليس ذلك يعني انني اكفرك او تكفر فلانا او آه، نسبب لانفسنا المشاكل المفروض اننا نتفاهم نصبر على بعضنا ونتفاهم مع بعضنا حتى نستفيد من آه، بعضنا هذا يستفيد من هذا وذاك يستفيد من هذا الان سنبدا اليوم في هذا اليوم الاخر المبارك ويوم السبت الموافق كم 19 عشر من شهر ذي القعدة سنة 1422 الموافق ماذا؟ ستة في شهر يناير سنة سنة 2002 نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة القادمة كما بارك لنا في الأيام الفاتحة قال كتاب الإيمان ذلك لأن الشيخ يقول أول ما يجب على المكلف تسليم الإيمان هذا الكتاب اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب صحيح مسلم ولكنه اشتهر بصحيح مسلم والشرح الذي سنعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى شرح الامام النووي الامام النووي إذا أردت أن تقف على تاريخه بالاستفاضة فعليك بالمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي هكذا ذكره السيوطي نقتصر ما قاله ثم بعد ذلك نبدا لاننا نريد ان نعرف ما مدى ثقه الناس بالامام قال نسب الامام النووي وفضائله هو الامام ابو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف ابن مري بضم الميم وكسر الراء ابن حسن ابن حسين ابن هزام النووي ثم الدمشقي muharrib al-mazhab mashafi'i wato kan bukhari da mukarrata shaykh al-aini hanafi ne wannan mashafi'i mazhab shine wanda ya harrara ya tattace mazhabin imam shafi ya gyara a ciki ya tabbatar da abubuwa wa muhaddibu wa muhaqqiqu wa murattibu imam ahli asri ilman wa ibadatan imamu nawawi ba malamai da suka tsara ilimi ba aiki ba ko kuma masu ibada kan jahilci suka ce ya Allah ya hore masa ilimi kuma da aiki wa sajjida awanihi wara'an wa siyadatan yace a zamanin shi shine shugaba a wajen tsantsani da jagora da shugabanci al'alamul fard فدونه واسطة الدعاء والجوهر السراج والحاج فإنه يخفى الكوكب الأبهر sannan suke ce abidul ulama'i wa alimul ubbad abidul ulama'i yace yana cikin manya-manyan malamai masu ibada ba wai malamai da suka tara ilimi kare ba ibada ba aka fi aka ba shi da cewa abidul ulama a cikin malaman masu ibada ibada ne wa alimul ubbad a cikin kuma zuhar masu ibada masu tsarkake zuciya tattaki zuciya masu bautan Allah kuma malami ne ba jahil ba kan jahil ce ke yi ba وزاهد المحققين الى في الزهاد ما تقول الدنيا من يمن يمن ومحقق الزهاد لم تسمع wa تابعين بمثله أذن ولم تر ما يدانيه عين واجمع له في العلم والعبادة محكم النوعين Allah ya hore masa ya masa albarka duk rayuwarsa shekaru 45 yayi a duniya amma albarkar da Allah ya sa masa shekaru 45 wani wani ya rasu kara ɗari bi samar da wannan albarka duk littafin da aka ce imamu nawawi yayi in karanta zaka tabbatar cewa wannan malamin Allah ya hore masa ilimi Allah ya hore masa yana cikin manya manyan kufaye manya manyan dukat manya manyan malamai manya manyan masu bin Allah wanda ke gina komai a ilimi yana da littafin riyadu salihin duk wanda ya karanta riyadu salihin zai tabbatar da cewa imamu nawawi babban malami ne Allah ya hore masa ba za mu iya kawo tarjamar sa sosai mu ba shi hakki sa ba sai wanda ke so sai ya karanta a littafin da kawo tarjamar manya manyan malamai inda aka tsawaita aka faɗi duk abin da Allah ya kore mu sai ma da yake kitabul iman littafin imani ma'ana awwal ma yake alal mukallafi tafsirul imani farkon abin da yake waje a kanka ka inganta imani ka wannan imani a ga ina aka dauko shi a gyara in kai wa imanin ka sai shi ke na kashi da albarka ka shiga cikin alkhairi albarka kake nema alkhairi kake nema lada kake nema duk wani bawan Allah tun daga annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi duk wanda ya addu'a sai ce wa la ibadillahi salihina wa la ibadillahi salihina min dubi da mun ne maza da mata to in kai ma imani ka sai ki har imani yi inganta kana shi zaka shiga cikin addu'a bayan Allah na kwarai amma in imani ka bashi da sai akwai kangarda a ciki akwai rawa ba tabbas to shi ke nan koman ba zai tafi lafiya ba cikin rayuwar duniya kisa na sihan da malam yayi maka ke awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imani sai ce kitabul imani littafin imani babu bayanin imani yace babin da ke bayanin menene imani wal islam menene musulunci wal islam menene islam mana maratibu dinin salat matakan addinin musulunci guda uku farawa da imani musulunci da imani sa'annan da isra'i wa'annan su ne matakan addinin musulunci duk wata matsala da ta zama addinin musulunci karkashin wa'annan wa wujubul imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala da kuma bayanin cewa wajibi ne akan dukkan musulmi ya tabbatar da kaddara ta Allah madaukakin sarki وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر ده بيان kuma cewa duk wanda bai yi imani da kaddara ba ka barranta da shi kace ba ka ba shi ba shi ba kai wa izlamul qawl fi haqqihi asanan da magana a tsawwala magana a karfa a gallaza magana akan duk wanda bai yi imani da kaddara ba kamar yadda mu zo mu gani fassar da malamai fara suka ba al-qaddara kaddara inna al-qada wal me ake nufi قال أبو الحسين alkunya imam muslim yi abul husaini yace wane ne abul husaini sai yace muslimu ibn al-hajjaj al-kushairi qala filu madhi nan abul husaini shine fadi to muslim ibn hajjaj asbaya sura da bin musabab rahimahullah Allah ya karba abin da ya fada shine bi'aulillahi nabtadi da taimakon Allah da ba mu ba. wa iyahu nasta'in shi kadai ya isan mana wa ma tawfiquna illa billah jalla jalalu ba ba ma da mun mu wafaka wa kowa sai Allah ba zai sani jalla jalalu daukakar Allah ya daukaka ko ta daukaka bayan ya faɗi haka sai ce قال حدثني أبو خيثمة إمام مسلم فيه حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أو يعمر يقال يحيى بن يعمر بفتح الميم أو يعمر بضم الميم كله صواب صحيح ها وحول السند da ya kai nan sai ya da zango sai canza hanya sa'annan ku sai ki wa haddathana ubaydullah ibn mu'adh al-ambari وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهما أنزو أم حدثكم وكينا كان كهما كان شيخ أبو خيثمة نو شيخ عبيد الله معنى يا وانا حديثي daga shekunan ka guda biyu madarul hadith ala kamat an ibn buraida an ya haibin كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني معبد الجهني yake farkon wanda ya yi magana ai awwalu man kala bi nafiyil qadari farkon wanda ya fadi ya kore kadara ta Allah madaukakin sarki a cikin basara shine ma'abadul juhani ma'ana ya kore ya kore kadara a wurin mun kala bil kadar kana cewa kadariya kadariya hadisi ce kan qadariyya mazutu hadi umma ma menene ina ma na awwalu man kala bil qadar aw bil qadari ay awwalu man qala bi al qadar ma'ana al qadar abinda ke nufi shine wai Allah madaukakin sarki bai san abin da zai yi ba sai lokacin da ya auku sa'annan Allah zai yi shi amma Allah ya zamo ya san shi tun fil asar ya shi ya hadice shi shi ya tsara shi ya san lokacin da zai faru yadda zai faru suka ce a ma'ana karatun nan da muka fara al'asar yanzu yanzu Allah ya sanya a wajen su amma kafin mu zo mu fara ba shi ilimin Allah to shine da suka ji wannan magana sai abin yi musu wahala suka ga ina za mu samu waraka fantalaqtu sai sai na tafi fantalaqtu fi'il wa fa'il أنا ana fansalaktu sai ce sai na tafi ana in aka kawo fa'ili fansalaktu ai fi'il ma'ruf wal fa'il sai ma mawqif ana qala الضمير الفصل فانطلقت انا وفلان اسكن انت وزوجك كنت انا اتناوب انا وداري من الالفاظ على حد قوله في الخلاصه وان على ضمير الرفع المتصل عطفت فصل بضمير المنفصل على حد اسكن anta wa zawjuka aljanna fatala yace sai na tafi ana ni wa umaydu ibnu abdurrahman ni da umaydu ibn abdurrahman sai muka kama hanya tiriyar tiriyar tiriyar alhimiyari hajjaini aw mu'tamirain da muka ji wannan magana tana da nauyi sai muka kama hanya muka tafi za mu aikin haji ko aikin umra dan mu samu waɗansu cikin manyan manyan malamai ko tabi'ai ko manyan manyan malamai na sahabbai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu samu warakan wannan matsala a wajen saboda matsalan ta yi muna nauyi wannan wanda zai kawo wannan bid'a matsalar ta tamu nan aw mu'tamirain sai muka kama hanya za mu aiki haji ko umra fa sai mu mu biyu ai ana wa ladhi mashaytu shaiku ma abu law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma da za mu hadu da wani ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فسألناه wannan al'amarin mu مسلم waraka amma ya kudu haɗu da aiki kadar mu tambaye shi dangane da abinda wa'annan ke faɗa dangane da kadara ma'ana kore gabata da Allah sanin Allah ka akan kumai su sun zo da bid'a suna kore wannan فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخل المسجد sai aka yi dace muna shiga masallaci sai ga Abdullahi da Umar dan Al-Khattab ashaddu an-nas ana ana هنا كما تكلمنا فيما fattanabtuhu ana wa sahibi yace shin ku sashi saka sai ya zo da shi sai ya zo hagu shi muka sashi saka abin da muke nema ya samu yanzu za mu samu cikakken bayani nan da nan bukara abin nema ya samu ba za mu yi sakaci ba sai ya zo dama sai ya zo hagu sai muka sashi saka أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت anna صاحبي sayatirul karama ilayya shi wanda ya faɗa yake fan falaka shi ne wani ne miki ya da amal yake muna haduwa da shuka mu sai na kyauta da son cewa abokin da muke tafiya zai bar magana gare ni dan ya san na girme masa muna fi iya magana kuma ina da jara ina da karfin hali zaki ya bayani in dogo in dogo larabci ko gajeren larabci na tambaya ba na ji shakka ba na ji tsoro ba na jin komai sai na zaci cewa haka al'amarin zai kasance sai sa ban shaurare shi ba ban tambaye shi ba ban nemi ilimi ba gaba ɗaya sai ana annan sahibi sai ya kirul karama ilayya fa qultu sai na ce ya aba abdurrahman kunyan abdullahi da umar kenan ya aba abdurrahman ya harfu nidai aba munada kenan taqdiruhu ad'u aba abdurrahman ad'u fi'l mudari مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعرف زيد الله مكتب من أنبع أتكن أبا عبد الرحمن المفعول أدعو أبا عبد الرحمن سيلك يا أبا عبد الرحمن innahu cewa shi yadda al'amarin yake zamiru sha'an innahu ay lallai zamiru sha'an yadda al'amarin yake abin da ya kasance abin da faru kad zahara qablana nasu suka ce qiblana wajen mu qablana bannin mu wa'azu mutane sun bayyana yaqra'una al-qur'ana wa yatafaffaruna al-ilma suna karatun alqur'ani kuma suna koyon ilimi suna bin diddigin ilimi suna bincike suna neman ilimin fikihu suna neman bayani suna binciken ilimin da ke koye suna da binciken ilimi mai wahala ne ko suna ma'ana masu neman ilimi ne duk wata matsala sai sun bincike a kan wa akarame sha'anihim sai bayyana labarin su suna kaza suna kaza a cikin abin da suke yi ma suna fariyan umuna suna riya azzamu masiyatul kadi za'ama alladhina kafaru an la yu'asu ai suna riya cewa suna fada cewa Allah kadara ai babu babu kadara ma'ana duk abin da ya faru yanzu da ya faru Allah ya san shi kafin ya faru Allah bai san shi bai kadara shi bai halitta shi kafin wannan lokacin ba wa anna al-amra unfun ay wa anna jami' al-umur istinaf unfun yani istinaf taqul komai yanzu da ya faru yanzu aka halice shi yanzu Allah ya san shi babu wani babu wani masaniya Allah ba shi wani masaniya game da abin kafin abin ya faru yasa su ce wa annal amra unfu ai al'amari faruwa yake eh, lokacin da aka fare shi lokacin Allah ya san shi fara da suka yi wannan bayani sai Abdullahi da Umar yake fa'iza laqita ula'ika in ka hadu da waɗancan mutanen ir'irin fa akhbiru ka ba su labari ka sanar da su ka ce da su anni bari'un minhum ka ce musu ni abdullahi dan umar na barranta da su ba ne ba bara a tsakanina da su da sun kawo bid'a da addini ba zai karba ba shari'a ba ta yarda da shi ba ba ta ba wa annahum bura'u minni suma ba su ba ni ba ni ba sannan sai ci gaba da abinda abdullahi dan dan umar zai rantsuwa akan shi ko da shi shine law anna li ahadihim mithla uhud zaban fa anfaqahu ma qabila allah minhu hatta yu'mina bil qadar yace abdullahi dan umar ya rantsuwa kan cewa wallahi da za su mallaki dinariya da azurfa kwatankwacin dutsen uhud girman dutsen uhud su ciyar da wani dukiya duk fi sabilillahi wallahi Allah ba zai karbi aikin su ba sai sun yi imani da kaddara ka faɗa musu haka su ci da kunnan ثم قال سألنا سيتي حدثني أبي عمر بن الخطاب وأنا يا بالي الأباريان الحديث شيني عمر بن الخطاب قال إتي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بينما ذات yake lokaci wani lokaci wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu iz طلع علينا رجل إذ فجائية طلع أي ظهر وبين وأتى إذ فجائية وترانا يقول هذا نوع من الله صلى الله عليه وسلم sai ga kuɗi wani mutum ya bayyana mana ya zo mana abin mamaki shine yace rajulun wani mutum ba sai da shadidu bayad siyad mai tsananin farin tufa tufa safara tas ba alaman kura ko rashin duba ko tamu cewa ko karmashin a'a gashi nan ya fito da farar sifa ba alamar matafi ne wannan kamar yanzu aka goge ya fito shi masallaci ko shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shadidu sawadi sha'an ga gashi shi kuma baki kir ga baki kir ga baki kir kuma sifa ta fara ba alamar matafi ne la yura alaihi athar safari ba alama cewa wannan tafiye ne matafi da ya sauko mota ko jirgin ya sauko za ka alama alaman rigar ta samu shi za ka alama wannan daga tafiya ya fito ba za ka ga yadda aka wannan ba ba alama cewa wannan matafi ne amma duk da haka kuma wala ya arifu minna ahad kuma ba wanda ya san shi a cikin wannan ba mutumin madina bane ba mutumin wajen nan bane in kuma ba mutumin madina bane ko ba ko ne zuwa yi in kuma zuwa ya kamata a ga alama tafiya babu ko daya ba wanda ya san shi da mutumin wajen ne da mun san shi to in ba wanda ya san shi zuwa yayi wajen manzon Allah in kuma zuwa yayi ko tafiya kai nan zuwa kan kofar kabuga za ga alamar cewa wannan tafiya fiye ne hatta jalsa ila nabi sallallahu alaihi wasallam zo dai muna kallo abin ya ya rikitar da mu muna zaune sai zai zauna ya zo dab da gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai dangana gwiwar zuwa gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila مجموعها غير داخل في الحكم سرت من الجامعة إلى المدينة na tafi daga jami'a zuwa birni za ta yi watakila da kai gidan mota na shekar tsaya amma sirtu min aljami'ati hatta almadina mana na tafi daga jami'a sai daga shiga har cikin birni akwai mace kuma abin mace akwai mace tsakanin ila da hatta fa asnada rukbatayni ila rukbatayni sai dan sa zuwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa in ta saka amma ya kusa da shi dab da gwiwar manzo Allah ya zauna wa wada'a kaffaihi ala fakhidai aw fikhadai sai dora hannaye sa ai kaffai lamsihi ala fakhidai da ya zauna sai dora tafuka ta guda biyu akan cinyoyinsa guda biyu zama mai neman ilimi zama na ladabi kamar zaman tafiya haka wa qala kuna kallon shi ne wannan al'amari ban ba ko mutum ba wanda zai zo ya haka farko dai gashi ya gudu shi ka ce daga sama ya gashi nan ba mu fashi ba wanda zai san mutane Madina ko ba alamar tafiya kuma yanzu ya zauna zaman da ba wanda zai ji zauna haka sallallahu alaihi wasallam suna nesa sai saboda suna jin nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai tsora hannayen sa tafuka da gurabi aka jin yoyin sa gurabi sa'annan sai ce ya Muhammad ya harfu da'i Muhammad munada wa mun kiran ko kabiru ad'u muhammad. وأضمير مضارع مرفوع لتدعوني من الناس والجاذب ولا مرفع ضمته على ما على ما قلنا محمد مفعول به مصر ولا مرفع به مثل ظاهر في آخره قال يا محمد أي أدعو محمدا يقول لك كارك تدعو فودك سيكون ولا مدعو يا محمد masara ta uku kenan kusa suka shi ta shigar da su ya muhammad akhbirni an islam ina suka bada labari akhbirni aljibni akhbirni qulli arifi bil islam ma huwa islam ka sanar da ni menene musulunci ina son kai min bayani game da musulunci menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin wannan mamaki da suka yi manzo Allah shi ma ya mamaki wannan ko ko a'a da zuwa manzo Allah ta kowa ne eh manzo Allah ka kowa ne ne ko me ce ce ce ce hujja eh? daga tambaya ya ba shi amsa wannan mamaki da sahabbai suka yi din manzon Allah shi ya san wane ai su ba san wane ne ba don yake aka nuna man sa'il Allah wa rasuluhu a'lam sa'ad da sai bayyana mu shin daga zuwan jibril manzon Allah ya ko sai da aka gama wahayin aka gama tattaunawa aka gama karatu da bitar daga zuwa ya fashi me take hujja akan haka eh, eh? a taku da kefa ya zama mala'ika ne hmm. to babu laifi fara al-islam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musulunci al-islam mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat rafihi dhammatun zahiratu fi akhirih aina khabaru al-islam huwa أن تشهد جملة أن تشهد خبر المنكر الثاني والجملة المنكر الثاني وخبر المنكر الأول والجملة مقول القول فقال لا محمد عن الجلال عليه كذلك أن تشهد فشي لا سوى أن لا إله إلا الله باب أبي موت سوى إنسان تنشد زي الله وأن محمدا فشي لا سوى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من الله مسلم ka cewa sai Allah kuma ka aikai aiki da haka ka tabbatar da zuciyar harshenka ka kai ikirari a zuciyarka kuma ka aiwatar da haka ka bauta ma kowa sai Allah in ka bauta wa wani Allah ka yi shirka wa anna muhammadar rasulullah ka tabbatar da cewa muhammadu ibn abdullah al-hashimi al-qurashi rasulullah Allah ne ya zabe shi cikin bayansa ya aiko shi ma'ana haka kar ka shaurara ma kowa matakan manzon Allah da cewa ma'ana rasulullah in ka bar abin da manzo Allah ya faɗa ka shaurari wani ka bibi dani akan da manzo Allah faɗa ka soke wannan shahada da ka faɗa bin wa tuqima as wa tuqiya ma shay ka bar shi tsaye daren daga baya daga baya rawa baya tabbata kushewa yana tsaye daren daga ma'ana sallah ana yin yadda ya kamata kullum akan lokaci ba wasa da shi ne mana aqama shay an tsayar da abu ma'anar ya ya ya lambaci ya karkace ya baɗi yana rawa yana tsaye daren takan haka baya girgiza ma'ana ta zaba farwa ta shi ne ma'ana ikama ta salat ka kula da farin lai da wajibobi da sunnoni da mustahabbai akan lokaci sannan kuma ikama ta salat ba ta bai cika ba a kanka sai ka kula da iyalanka da Allah yadda yake ka sai da sallah yace wa mu ahlaka bi salati sabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa dan ka kowa ya sallah ka zama sallau sa'an nan gidan ya laka basu iya sallah ba basu damu ba a yi ranar lafiya sai za a yi kasar kawo sai ka yi bayani ya yi asali don wanda yake ka tsaye da sallah ka yi sallah ka kula da sallah shi yake wa mu ahlaka bis salati wa sabir alaiha saboda akwai wahala yake sabir alaiha da su an ka tashi zaka masallaci ka da su ku sallah in ka dawo a tabbatar da wacce ta yi sallah ko wani ya yi sallah ko yaro ya yi sallah ko ya ta yi sallah wasbir alaiha haka za ka yi man wada'ima har abada ka tayar ma hankali ne hankali kana ne abinda aka ne aka hankali kana ne ta bata ma ne alaiha la arziki Allah ga dama mu baka ga da ya dace me arziki Allah na bukatar arziki ne Allah ya arziki ne da kansa a ya halitta arziki ne dan bayan sa ke bukata Allah ba ya bukata sai sai wa ikamu fi wa tuqiyat zakat ka da zakka ta kuɗi da amfanin gona da duka da kayan hatsi ta dabbobi da kasuwanci duk ka da zakka wa tuke ta in shekara ta kewayo misali ya cika wanda ke bukata misali wanda kuma aka ce wa atu haqqahu yawma hasadihi yawma hasadihi in lokaci kai ka bayar kuma kana mai jin daɗin ka bayar din shine a sai ka wa da sumu ramadan sai azumci wata ramadan da sharuɗansa da wajibansa da sunnoni da mustahabai da kiyayewa wata hujjul baita kai hajji ka nufi ɗakin ka'aba shine ta hujjul baita in istata'ta sabila da aka kai na karshe sai aka ce in kana da halin da hali ana zaune lafiya a bar hawa lafiya akwai guzuri azad wa rahila filan marsabil qala azad wa rahila akwai guzuri sannan hanya na lafiya jirgi sama na lafiya na ka dauko tsohon jirgi ce dan Allah a canza a kawo sababbi dukkan mutane ne dan adam ne wai su jirage a kasashen jirgi ma ba daukan dan adam dabbobi ake dauka da dukkan dabbobi a kawo sababbin jirage a ji lafiya a dawo lafiya lokacin da abin ya faru sai Allah ne kaddara amma ai sakaci aka yi ganganci a to akwai sakaci akwai sakaci duk da kuɗi ba amma wani na kata wani na kaza wani na kaza kaza kaza duk ranar lahira hisabi Allah wanda ke sarki ba abin da aka tabai ba duk har da kazo da shi ranar lahira Allah na da inda zai yi yana da fatan da ana sadaqta sai haka al'amari kai gaskiya abinda aka sani cikin tambaya in ka tambaya ba ka sani bane abinda kuma ka sani ba ka tambaya aka faɗa maka sai ka ce haka al'amari yake amma da sai eh, haka al'amari yake ka gaskata ma'ana kana da masaniya kenan to kana da masaniya mai amfani tambaya kuma sai kuma nabi abdi na hudu ko nabi bai kare shiga da zuci sai dai qala take fa ajibna lahu yasaluhu wal yusabbihu sai kuma abin ya shiga mana duk muka mamaki ko yana tambaya ko yana gaskatawa ka zo ka tambayi abu ka sani ba da ka faɗa maka kuma kace eh haka al'amari a to me kuma ina ma na wannan tambaya ke qala sai ce fa akhbirni an al-iman wa'annan rukunai guda biyar su ne musulunci al-manzo Allah ce al-islam musulunci huwa shine أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت دو وأن يتهود وأن ركن مدافع من الأعمال الظاهرة تنشر المسلمين duk inda ka kai da zafi da kiyayya da menene ba ka isa ka da sunan musulunci akan shi shari'a alƙali da musulunci shari'a ita ce za ta gusar da sunan ko ta ne ba ka da yadda za ka yi sai in ya musunta wani المعلوم من الدين بالضرورة شيء ولا شيء ما كذا شيء sai a kai shurin shugaban imamul musulmina shine zai bincika me ya sa ya haifi har a tabbatar da cewa wani ya yi kuma kowa ya san hukuncin ridda da mai gudana bayan hijja da ya ake yi da ya ake har a zartar da shi mun gane ko amma da zarar kun sabani da mutum wanda ke wannan kafiri ne a wannan ke kaza kafiri ne a wannan ke kaza kafiri ne wannan duk abin da ake so ka shiga da mutane musulunci ba ka fitar da musulmai cikin musulunci ba abin da ake so waɗanda ba su cikin ma ka shigar da su ba ka zo kana fitar da waɗanda ke ciki ba in kan san to kai da kan zaka fitar da mutanen musulunci sai ka fara fitar da waɗanda ke ciki yau shi zaka sama fitar da su ai aiki kuma zai baya ba ku mutum ɗari ke cikin musulunci mutum tsari ba su musulunci aka ce ka zo ka fitar da mutum ɗari ne sai ka lokacin da mutum ɗari zama mutum nauke. Dari biyu ai aiki ya ma yawa kai kan ka zama ka zama wannan shine musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shar'ance abinda manzon Allah ya faɗa to sa'an nan sai daga daga nan kuma yace fa birni halin imani to n'a so sanar da ni alimni akhbirni menene mu imani fala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina ai al imanu huwa an tu'mina billahi ba shi kai kamar da gaskiyar Allah shi ne mahalicci ya halitta bayan sa kida sai kai tantance abota ta masa ba za a bauta kowa ba shi ne saman sarki da ya samar da duk wani halitta shi halitta kowa baki daya an tu'mina billahi wa malaikatihi ay bi an tu'mina billahi rabban ta'buduhu wahdahu lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula معنى تفعله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هذا halitta da Allah halitte su daga haske sunan mala'iku ba sa ci ba sa da su ne tsakanin Allah da bayansa لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله كده يسال عددين دون الله كي وما يعلم جنود ربك الا هو اقول نوري السماء انا كده شيء البيت المعمور tun da aka halin duniya kullum mala'iku dubu saba'in za su je su tawafi in sun gama tawafi da sun tafi kenan ba za su dawo ba har tashin alkiyama gobe waɗansu mala'iku dubu saba'in za su zo jibi waɗansu mala'iku dubu saba'in gata waɗansu mala'iku dubu saba'in har annabi kaza to me adadin mala'iku kenan zo kai nawa wa malaikati fiyayyen su jibril kamar yadda fiyayyen afiyayyen annabawa da manzannai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kutubi da littafan Allah da sarki التوراة الإنجيل صهر إبراهيم وموسى زبورة أفضلهم في إنجيل الكافر مجدها القرآن شيني المؤجزة الخالدة كما يجب أن الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نبوى حتى القرآن للتافر الله باشي شيني يجب أن نبوى الله صلى الله عليه وسلم سواء من تفتني دولة مستجد وكتبه wa rusulihi da manzannansa kasancewa a wasu bayi na Allah da ya zabe su ne su ne tsakani da bayi su yake aikowa su ya da addinin Allah tun daga farkon annabawa da aka manzan da aka aiko har zuwa kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine biyayyen su baki daya shine shugaban su baki daya wal yawmil akhir kai imani kuma da lafiya ka tabbatar da cewa wannan duniya da muke ciki duk inda ka kai daɗi ko shi ko ta rana za a tashe ta ba ita ce ta farko ba ita ce karshe ba ita ce duniya sai aka ce mata duniya ai a duniya al hayatid dunya jemon rayuwa ku safiya amma lakira ita ce rayuwar da take ta da goma akan rayuwar duniya ka tabbatar da cewa duk inda aka je aka dawo da mai mulki da mai kuɗi da ɗan kasuwa da dan siyasa da soja da malamai da wane ne baki ɗaya wata rana za a gama cin wannan kasuwa kai imani cewa za a waye gari wata rana a ce an koma lakira wannan duniya ba da goma ba ce za a waye gari a koma ga Allah madadin sarki ya tashi kowa baki ɗaya ya ma kowa hisabi duk abin da ka aikata sai an tsayar da kai aiman tsari ya kai kaza ka zama gwamnati shekara kaza ka ci sarauta kaza ka yi aiki sulhu kaza ka je majalisa kaza ka yi kasuwanci kaza malami ne suru kaza malami ne na jami'a kaza malami ne kaza mai kai ma addinin musulunci addinin Allah mana ina kudin wanda ka ba addinin Allah kana majalisa kana kwamishina kana minista kana gwamna kana soja kana siyasa ko ka gabatar da bukatun ka addinin Allah sai kai bayani baki da dama sai an jirgi ko a nuna maka cewa mulkin ka ya kare dama dan abu ne Allah ya danka maka shekara hudu ko takwas ko shekara talatin ko arba'in ko shekara kaza kaza kaza kaza mulki ne Allah ya dan san maka yau ya karbe abin shi sai ya ambarka tabbatar da baki ka cewa kai ba kowa bane yau sai limanil mulku yawma ba ba ba wanda zai daga wa khashi'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u lahu liman al-mulku al-yawma sai an fara su uku kaji ba wanda yake sai haka ko ya sai lillahi al-wahid al-qahhar lillahi ay mulki cikakken mulki na Allah ne al-wahid ay kadai al-qahhar ya kahriya akan bayi al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma za ka yi zalunci ga inka a kasanka kana shugabanci kana malaka kana me iya zalunci da za ka yi yace la zulma al inna allaha sariqul hisab dole ka yarda da wannan rana sa'annan kin ka samu imanin ka yarda wal yawm al akhir wa tu'mina bil qadari hadha mahallu shahid alladhi sababa فوق هذا الحديث الى هذا هو محل الشاهد وتؤمن بالقدر خيره وشره kai imani da kadara ta Allah madaukakin sarki al-qada wa qadar mai da'i kuma da da'i alkhairi ba ko sharri ba alkhairi da sharri da Allah da jin dangane da Allah madaukakin dangane da kai kike ganin alkhairi amma in haka ba ba kai ne dangane da kai ke alkhairi ki sharri wanda ke alkhairi wanda sharri amma Allah madaukakin sarki duk abin da yake wa tu min al-qadar fa yusir qala sadaqta fi kafa kafa daga kiyama kuma dai kaka tashi قال فأخبرني عن الإسلام mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku yace ina son ka sanar da ni menene al-islam kyautatawa ma'ana wannan musulunci da imani ya ake bukatar na yi su shine ma'anar islam ba wani abu da za a kawo kuma da su a'a su ɗin da aka faɗa yaya zan yi da su yaya ake neman na da su fala anta abudallah ka annaka tarahu ما معنى عبادة الله؟ ما معنى عبادة الله؟ أن تشهد لا إله إلا الله وتعلم أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه الأركان الظاهرة والباطنة الإسلام والإيمان كيف يتحقق تتحقق هذه العبودية؟ يا يا حكي لمن يولى العبادة؟ يجي أخبرني عن الإحسان كيف تجي أن تعبد الله ka bautata wa al ihsan abin da ake cewa ihsan shine an ta'budu Allah ka bautata wa Allah madaukakin sarki ka annaka tarahu kan kan kana gani fa in lam takun tarahu in ba ka gani shi fa innahu yaraka ayya isa shira ganin ka mana duk sa'an da zaka yi imani zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka yi ka kaddara cewa da za a nuna maka Allah yana kallon ka ya zaka yi wannan sallah da za ka yi wannan sallah sarkin garin bai sa ka aiki sarki yana zaune yana kallon ka za ka yi wannan aiki da suka ya za a yi wata zamana a yi jikiri lokaci ya wuce kan lokaci a yi shi abu guje za a yi annabtai a cika komai da komai daidai wa daida dan yana kallo to haka ake so za ka yi musulunci da imani ka yi cewa gashi Allah yana kallon ka ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka in kai ba ka ganin Allah to ka tabbatar da cewa ai Allah yana ganin ka ko Allah ba ya ganin mu lallai ne sai mun gaji mu tabbatar da yana ganin mu ba lallai bane duk sa'an da zaka yi ibada ka rinka yi cewa lallai Allah yana kallon ka kake wannan sallah da kake yi kana wasanni da kake lallai Allah yana kallon ka kake wannan aiki haji lallai Allah yana kallon ka cikin azumi lallai Allah yana kallon ka akan hanya lallai Allah yana kallon ka a lokacin yana kallon ka a gida yana kallon ka a cikin daki duk halin da kake ciki Allah yana ganin ka ya za ka yi da kanka قال فأخبرني عن الساعة rukunan musulmi imani da insani sai to ina son ka bani labari yaushe ne za a tafi alkiyama fa birni ka bani labarin yaushe za a alkiyama ayyana ma ilmu la illa fakurat kasabuna la ta'tikum illa ma yaf'alunaka ka'annaka hafiyun fa akhbirni an as-sa'a tun daga farkon tambaya ko ka tambaya sai manzo Allah ya kaza kaza kaza aka zo tambaya nabi sai kaza kaza kaza don ko sai kaza kaza kaza da aka zo na hudu sai ce man mas'ulu anha bi a'lama min as ni da kai duk ilimin mu tsaya a cikin motsin sanin tashin alkiyama a wanda aka ni da kai duk ɗaya muke a cikin rashin sanin yau za a tashi alkiyama Allah kaɗai shi yake biki za ta san sanin yau za a tashi alkiyama to ke la ta atikum illa barka fara fa akhbirni an amaratiha yake duk in ba a san yau za a tashi alkiyama ba to ai tashi alkiyama ba za ka rasa shimfiɗa ba alamomin tashin alkiyama abubuwan da an san su a san alkiyama ta kusa tashi ta zo kusa kowa ya fara tashi ba haka bane to fa abin an amarat ka bani ka sanar da ni ka ilmantar da ni dangane da alamomin tashin alkiyama muqaddimat abubuwan da in aka gansu suna tare da alkiyama ne an aka gansu an san kiyaman ta kusa tashi fara yace an talidal amatu rabbata yace cikin alamomin tashin alkiyama an talidal amatu yanga ta haifi rabbata uwar ma'ana za a ji a samu kwarafarai in ka samu ta sami da ita ta haifi ta ita tana kwarkwara ta kuma ɗanta ta zama mai wa an ta alama ta farko ta ɗaki yana cikin alamomin tashin alkiyama kenan ko ko ko iyaye su da hakika da mun yaya sun yi makaranta sun je kwalin ta je kwalin ta dawo shi kenan sai dai da mun yi ta sa ba za ta yi wata wake ba ba za ta yi wata aiki ba wata ta zama ita ce shi ke nan ba su wani aiki ba ta zama kangararra ke ko wa an tara fata kaga kuma mutanen da suke tafiya da ba takalmi saboda tsananin bukata da karancin abin hannu talakawa ke ba ta komai al'urata waɗanda su ba shi su ba sai su sa ɗan karamin wando haka da ɗan riga haka ba su da wadatattu don mutum zai tafiya tsirara haka mana alama ta cewa mutanen kun ƙauye mutanen da ba su da wadata al'urata al'anata talakawa waɗanda ba su da komai ba su da dukiya ba su da hali ri'a ashari makiyaya aiki su kiwo duk waɗannan yana nuna cewa an hufata alama ce ta birnin ko kauyanci kauye ne za a tafiya ba ta birnin ba ta sai ba da riya ko kauye ne kasa da cikin kasa da cikin dan ba kana ba da wani a cikin ba ba talakawa ba zai zo a ba sai ba ba da dadi a cikin birni ko amma kawai za a iya dan da dan da dan abin nan da ko eh ri'a a shi muke yi masu su ka ga waɗanda suke da ba komai bane Allah ya yi musu buɗi su zama su ne shugabanni su ne shugaban kasa su ne mataimakin shugaban kasa su ne ministoci su ne gwamnoni su ne kwamishinoni su ne masu kaza su ne masu kaza ya tasawa nuna fil su da dukiyar mu sai su ji abu da suna gidan gidan a je a gina Abuja a je a gina Kaduna a fita da shi waje a je a zubar a dawo akai Faransa akai Ingila akai Italiya akai Amerika akai Switzerland a je duk a tare sa'annan kuma a dawo a sha a cikin dan abin da yake akwai to kuma karfi na hannu ya sa a yi ya tasawalu na fil bunyan abin da ke gaba shi ne alfahari wannan ya ki ya je kasar kura ya je a jikinsa sai ga wani sabon gini sai ga ɗauko tsari ya zo kuɗin da ya zo kuma za a yi muku hanya za a yi muku bakuya za a yi muku abinci za a yi asibiti za a yi makarantu za a yi menene da menene shi kuma zai zuge ba kuma ya ga in addinin yadda yake so zai gina a state ɗinsa zai je Kaduna ya gina zai je Abuja ya gina me ya kake wannan duk ke ai an saba miki za a ji kan za a ji daɗi kai kai an ya harshe ka ji daɗi kai kai Allah ya halice ka ka ji daɗi to me ba jin daɗi ai ma baka san me jin daɗi ba jin daɗi bai ya dace Allah ya sa ma jin daɗi wallahi tallahi in muka yi adalci ba ba yadda za a yi daɗin rayuwa wa yake saka jin daɗin rayuwa kuma Allah baya ba mun gane ko ashe ma baka san menene jin daɗin rayuwa jin daɗin rayuwa shine baka nemi haƙƙi ko in imanin ka bai kai na hakuri da haƙƙi ka ba in ka haddami abin da zaka haddama ko dai ga babake ne ka hanta ba ka je ka je ka dawo kuma abin da ya tarko za ka sai ko kace za ka gina Kaduna za ka gina Abuja za ka gina garin kudi da kake to sai wa'annan sai da basu yi miki aiki amma sai da ka aiki da kuri ai ba wannan mara waɗanda su kuɗin ba dauka an gyara musu kasa ba ba sa musu ruwa ba ba gyara musu tuna ba ba firamare ba ka ba gyara ba su wa'annan a ake ba يتساولون في bunyan to ai ya abin da ke gaban su ne wata irin mota ta fi tsada wani gini ne fi tsada yaushe za ka mutum ɗaya gina gida ɗaki ɗari mata hauka ɗaki hauki ɗaki a girman da hauka an da za ka sa ke sauran kuma za ta sa ke sauran ɗaki ɗaya za ka kwana a ciki sai ka je ka bude wannan kofi zaki a share a rufe ka je daki dai za ka kullu kullum a bude wannan ma'ana ka tara kana kai to Allah ke da su ina ma na dukiya ka ce halal ya tasawaluna fil bunya suna alfahari saboda a lokacin sai abu yana shiga majalisa ya manta al'ummar da yake wakiltar su me suke bukata yana zamowa gwamna ya manta al'ummar da suka zabe shi me suke bukata yana zamowa minista yana shiga ofis ana kawo dukiya karkashin sa ya manta aikin da yake yi kenan sai a shiga alhaakum takasuru hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف kalla كلا لو تعلمون ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ألهاكم التكاثر التكاثر الفخري ni na fi iyawa nawa ya fi kyau ni zan gina wannan duk abin da ka kawo ka gina shekara mai zuwa ya zama tsohon yayi wani kuma ya ya wani sabo shi ma zai gina duk abin da zai gina shi ma shi wata shida ya zama tsohon yayi to yaushe za ku za ku gama da wannan alfahari da attafaku har ku zo ku gina addinin ku gina lahira tafiyar tana karewa a duniya kuna kare gina duniya tafiyar tana kusa zuwa lahira lokacin kuma ke bata lahira to kuma ka waye gari ranar lahira me yace ce ga ina gatar ka yaya za ka yi ya tasawaluna fil bunyan qala thumma talaqa da aka gama wannan munazara muhawara tattaunawa bitan ilimi sai kama hanya kuma ya ya zo mana gaba ɗaya muka gan shi ko sama ya sauko ko kasa ya kullu ba mu sani ba kuma yana gama kuma gashi ya tafi a wata riwaya ma da aka ce ku ce ya dawo duk muka je muka rasa ina ya tafi man tsala sa'an sa'annan sai ta umar ce fala bistu maliyan sai muka zauna wani lokaci mai tsawo ko lokaci kala li sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar ya kai umar atadiri man sa'il ko ka san wane ne wannan da yanzu yana tambaya atajri mani sa'il ko ka san wane ne wannan da yanzu yana tambaya to nan tabbas manzo Allah san jibrilu a farkon al'amari manzo Allah san jibrilu ne in ya sani me yasa bai faɗa musu su sani ba <coughs> eh? saboda ya gama abin da ya zo yi tabbas manzo Allah ya san kowa ne manzo Allah ya san mala'ika ne ya san wahayi ne ya san mala'ika ne yace atajri man sa'id ko ka san wane ne wannan da yazo yana tambaya qultu sai na umar ce sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka sai qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu jibril إنه إن wa جبريل jibrilu أتاكم ataku ya zo muku دين dinakum dan ya sanar da ku addinin ku ashe yazo yana tambaya dan ya sanar da ku duk wata matsala da ta fito karkashin fikihu sai ka ce mata tana cikin musulunci duk matsala da ta fito karkashin aqida tana cikin imani duk matsala da ta fito na tace zuciya tsabtace zuciya tsarkake zuciya yin aiki tsakani da Allah tace ibada tana cikin ihsani to shine fantaza al ulama min al ihsan masail fasamuha سلوكا تخوفا فلنسميه ما تسميه هل هو موافق للسنة أو مخالف إذا كان موافقا للسنة فبها ونعمة وإذا كان مخالفا للسنة لا يغرنا الإثم لا نغتر بالإثم نحن إنما نحن نهتم بالحقائق ما حقيقة هذا العمل zahirinka ya zamo kaman batininka batininka ya zama kamar zahirinka ina ma'ana ilmu zahir wa ilmu batin ai ka jatta batininka ya zamo duk abin da kake tsakani da Allah kake abin da kake zahiri shi kamar yadda abin da kake batin Batsinin ka ya tsaftsata zahirin ka ya tsaftsata ma'ana duk wata tabi'a da shari'a ta hana ka kore ka kauce mata ƙarya sata hasada munafurci gulma kaza kaza menene da menene kaza baki daya a ga dukkana faman ya ka zuciya ka karamu da su tawazu'anci kyautatawa biyayya ga iyaye girman malamai kaza yin addini duk wata tabi'a da shari'a take umarni a yi ka yi ta kokarin ka fi karfin ka sai ka cusa masa wannan abu shi ne ma'anan ilimin zahiri da batini ma'ana zahirinka ka kyautata shi ka kyautata shi ka kyautata shi shi ke nan abin da ke ba wani ilimi ne da zai zo da sunan batini yana soke abin da zo cikin ilimin zahiri shine shari'a har abada har ana da kasa tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a je a shiga aljanna ba karshe ibada muke nan tun daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo musulunci ya kawo imani ya kawo ihsani duk abin da za ka yi abin da manzon Allah ya kawo cikin shari'a duk wanda ya abin da ya soke wannan yayi kuskure ko wane ne shi shine ko shi musulunci imani ihsani har yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin har sai mutuwa ta zo maka da me zaka bauta wa Allah sai sa yace mal ihzan qala an ta'budu Allah ma ina ba na ka bauta wa Allah da me zaka bautata wa Allah sai da shimfida maka an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فأنا إيماني يد ذاك يونن الأركان الظاهرة والأركان الباطنة أركان duk sun zama goma sha ɗaya kenan ko goma sha biyu rukunin farko guda biyar ne zahiri ake ganin su sai ka ce ashhadu an la ilaha muhammadan sai ka faɗa ba ɓoye ki ba sai ka yi sallah ana gani azumi ana gani zakka sai an gani hajji sai an gani su wannan zahirai ne ake ganin su sai ka yi su baka da hujjar da zaka ce ai ina yin su ne a koyi ba sai an gani ba muna zane da kai shekara kaza ba taba ganin ka masallaci ba ba taba ganin ka kana sallah ba ka ce ai ka tana yi a koyi ba taba ganin ka ba da zakka ba kuma kana da kuɗi a wannan ayyuka ne da suke bayyane ake yin su duk wanda ya kawo sunan shi musulmi duk wanda ya ɗauke sunan musulunci a kansa ya yi zalunci rukunai guda biyar kenan to sa'an nan sauran rukunai guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa wa'annan kuma rukunan kaji ake an tu'mina ai kai kudirce kai imani ka gaskata a cikin zuciyarka billahi da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzanninsa, da ranar lahira da kaddara wayannan abubuwa ne da suka zangaci zuciyar ɗan adam ba fili suke haka ba sai dai in ka faɗa ba haka ba ne? wancan rukunai guda biyar wannan rukunai guda shida sun zama nawa kenan to sa'an nan aka ce al-ihsan wasu ka ce ihsani rukunansa guda biyu ne wasu ka ce rukunansa guda ɗaya ne aina man sha'ul khilaf qalu al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل هذا ركن واحد أو ركنان بعضهم قالوا ركن واحد وبعضهم قالوا ركنان على القول بأنه ركن واحد صارت الأركان كلها 11 زائد واحد صار كم 12 على القول بأنها ركنان صارت 11 زائد 2 كم 13 هذا هو kullum الإسلامي كله فإنه جبريل أي جبريل أتاكم يزومكم saboda mai yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin duk wani abin da ya saba ma waɗannan abubuwa ba addini ba duk wani abin da zai soke waɗannan abubuwa ba addini ba duk wani abin da zai karo da waɗannan abubuwa ba addini ba ne kun wani liku ne mungaliku. hahluhu a walu man kala fil kadari fa ma'anahu a walu man kala bina fil kadari. فابتدأ وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق ويقال القدر والقدر بفتح الدال القدر والقدر وإسكانها لغة مشهورة وهكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره فقال الشيخ الإمام النووي لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب واعلم كسني أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب duk wani laifin da mutum ya yi in dai ba ya halatta samu ba ne ba zai kai shi da kafirci ba sai zai zama fasiki mai sabon Allah ولا يكفر أهل الأهواء والبدع بزا كافر كوئن لكي أهل الأهواء كمن سوى إنما أبد الجهني لو إن أبن كفدا بدعة أما يا كافر يا كافر تدشي بكافر تدشي با سيدي وإذ ما لم تدشي أبن عبد الله بن عمر فدا كيوا نايرا كوا كيوا دا زي تيار دا دوجة سدج من إيمان كدر با بزا كربا با تو كفر كيوا بزا كربا با ينا نونا كيوا مي ها Eh? ya ce ba za a karba ba sai ya yi imani da kaddara ba za a karba ba saboda ya kafirci ko ko a'a za a nazartar da shi ba za a ba shi lada ba adabar kabuli ya ce ya san lu ma'ana yayi ba haka bane ya fita me hmm? a to in ya zama mas'alar imani ne ai da sauki ba mas'alar imani ce mas'alar musulunci ne halatin a'rabu amanna kullum tumin walakin qulu walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum ma'ana kar yakunu kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan بينهما عموم وخصوص مطلق أليس كذلك أو من وجه duk mumini musulmi ne shin dukkan musulmi ne mumini amma aka duk mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba saboda martaban imani yana yana sai an samu kasara to abinda muke magana shine musulunci ko imani a musulunci akan magana musulunci muke wa anna man jahala ma yulamu fi min ad-din min din al-islam darurata hukuma bi wa kufri amma wanda ya musulta abinda aka sani cikin addinin musulunci bi daruratan baya bukatan tawili in yayi kusun wannan abin yayi rijatihi illa an yakuna qariba ahadin بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولا هم من يخفى عليه فيعرف ذلك فإن هذه الثمرة حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكون الاحتياج إليه ولكثرة تكررها هكذا قال الإمام الشارح هذا هو حديث جبريل طيب نرجع إلى الحديث من ألفه إلى يائه لنستنبط ما يمكن استنباطه من الأحكام وكيف يستنبط الأحكام من متن الحديث أو الآية ذلك أنك أولا تنظر إلى متن الحديث إلى جسم الحديث تبدأ أولا بالأول الأول بالأول فتستنبط الأحكام وكيف يكون ذلك قال بينما نحن جلوس كان أول من قال بالقدر بالبصرة الجهني wannan shi za a yi fahimta cewa magana da kana awwala man qala bil qadar al ya tabbatar da cewa wannan shine farkon wanda ci farkon kadariya na wancan al'umma daga baya sai imamu nawawi ce kadariya da wancan ma'ana sun kare babu don daga baya kowa ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya halici komai kuma ya san shi kafin ya auku har zuwa lokacin da ya auku to sai dai ina suka hadu yace sun hadu da majusawa majusa sun raba alkhairi suka ce alkhairi wane yayi sharri wane yayi to su kuma wa'annan sun ce alkhairi Allah ya halicce shi sharri ba Allah ya halicce shi ba abinda aka fara cikin Da amma wannan nasi yana nuna cewa farkon wanda ya kawo wannan bid'a shine wa ma'abudul jahannam فانطلقوا انا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين in ka ga ابين da yafi karfin iliminka abin da baka sani ba ba zama za ka yi kai tawili abin da duk baka sani ba kada ka shiga yadu ko ka kirkiro ka faɗa abin da ya hana zaman lafiya kenan abin da baka san shi ka ce baka ba da ya kawo mas'alar da ta fi karfin su sai su ce ba fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur abin da za a tama al bayyinat wa zubur yasa da kuka tambaye Abdullahi dan Umar sai ce musu haddathani abi an kaza an kaza anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mana sun tambaye shi ya ba su jawabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ɗaliban ilimi in mutum abin da baka sani ba kada ka faɗa wa ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله زي تميك دم لي كفى إكذا الحالي باك العلمي أكي مسألة كفر أي كذلك أي أي كذلك haka ce mutum zai faɗi kalma bai mai da hankali a kanta ba ta zama sarabin shiga wuta sab'ina kare yasa duk abin da zaka faɗa ka san cewa ilimi kana da ilimi akai ko baka da ilimi in baka ilimi ka ce Allahu alam su wa'annan da suka yi suka tambaya Abdullahi Umar me yasa suka hakura da su ba sani ba kai ba za ka yi hakuri ka sani ba komai kake ka sani sa'annan da suka tashi zuwa neman fatawa din sai da suka tashi tun daga masara suka je za su haji ko umra suka je su su biyu da dutse daya sun je su yi umra ko haji kuma sun nemi ilimi amma kai kana da garin ka za ka kama irin babu wani guziri daga tashi za ka je waje ka zayin karatu a'a daga gidanka za ka ɗauko da karne da ko da karka ko ko ne ka zo ka zauna ka ɗauki karatu kyau ta yasa ba yadda zai ka gadar da malamin ba yadda zai ka gadar da ilimi ba yadda zai ka za ka za ka za yasa wata rana ka zagi malamin naka wata rana wanda ya za abin da ya duba shi ka duk ka faɗa kana ta lalata ma kanka rayuwa ba ku sani mun gane ku amma sai da suka kai tun da makara. in za ka je fasara kuma ka tare da kaduna ne ka zo ko kano za ka je ba a'a tafiya ce ba mar ba mota bane a'a tafiya ce da ko a kan ko a kan jaki ko a kan hakuri ko a kan mai dauki sai an nemi huzuri za su je neman ilimi suka je suka samu Abdullahi dan Umar a cikin masallaci suna ganin malami sai suka girmama shi wannan ya zo nan wannan ya zo nan suka ce ya aba Abdurrahman mas'ala ɗaya ce su tambaya sai da su girmama malami sai ka shekara nawa ya zo da daddare ne bayan tsofa ne bayan asuba ne bayan azhar ne ya zauna yana karantar da kai shekara goma za ka za ka za ka za ka da ya kula yi malaman nan za a yi malaman nan yanzu ya kamata malami sana gani kamar ya yi ja kamar ma'ana ka za ma'ana ta kake malaki ya kuɗi kana auna arziki ya za ka auna arzikin ka da arzikin wani ya za ka yi arziki arziki Allah ke bayarwa kai karatu je kai sana'a je kai kasuwanci za ka samu kuɗi ka samu kuɗin ka kana iko shi kuɗin ka ba tsaro tasarrufi a ciki sai ko sai ka shigo shi cikin ilimin malami kana tsaro tasarrufi a ciki dan me zai kaza dan me zai kaza dan me zai kaza ai ba sama da zai tafi ba ai ba sama da zai kaza ba ai ba sama da da suka ga shi suka saki saki sai suka fara girma mai kunna ya aba abdurrahman ba ga bane ba da ko yake ya abu abdurrahman ga abin da ya faru sai ka ko abin da ya faru suna faɗa masa shi ma bai da sun zuciya sai babu fatawa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi hmm? fasalnahu amma yaqulu haula'i ba su kara wata magana ba abin da ya dame su suka tambaya ma'ana ba tambaya da to annabi kenan ko fi kalana abdullah bin umar ibn al-khattab wai malamin ma da suka samu shi muwaffa ya Allah abin ba farko yanzu na karanta da kai wafka daga Allah horewa ne daga Allah madaukakin sarki ba haka bane sai kai murna kai ku sai a sai wanda kake so sai da kake ba yadda Allah ke so ba ma'ana ka shiga cikin barkan Allah ba ka shiga cikin hurumin Allah ba kana yin Allah jara ke dakhilan masjid mana malami yana zo yakan zo na masallaci ni na kira ko sallah yana zo ne yana zikiri don mai fatawa ya zo yi fatawa sawa'an dakil al-masjid ko kharij al-masjid inda aka tambaye shi zai bada fatawa abin za a yi karatu a cikin masallaci ko ba za a yi ba to in boko kake zaka dauko kafin boko ka zo masallaci kana karanta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko fakta faktaraftuhu ana wa sahibi Aiko aka ya halatta ko to an mai kafai ne na soyayya a zancen bai dace ba ko ya dace wannan abin da ke halarci ko haramci in ka ce ya halatta zama kana da dalili ka ce bai halatta ba zama kana da dalili ya halatta ko bai halatta ba ina bangaren bai halatta ba ina bangaren ya halatta eh ya halatta mai zai da hujja menene dalili yake saboda soyayya ba bangare ne addini menene dalili eh? wai wannan karatu dalili shine wannan karatu ba karatu neman ilimi bane to ai muka zauna da haka har a waye gari ba wanda zai rinjaye wani soyayya ma ai bangare ne na addini ai wancan ba karatu ne na addini ba ai ba kaza to ba ina ina ina dalili ni eh? kunya kunya alhaya'u min ad wannan ya saba kunya ya saba alhaya kenan ko eh ya saba sai ina suka sha bambam saboda me yace wa bai halatta ba dan mai wa'azi la taqrabu zina littafin soyayya ana kartawa ta taqrabu ila zina wannan hujja ta samu shiga za ta samu shiga ba za ta samu ba eh? hasili abin da yake faruwa shi ne wannan matsalolin yake ganin suna gudana biyu da manufa ake ji musu akwai wani tafi ba da tafi ba ne shi shekaru sama da su biyu da wani sunan shi falastaya su ne suka ce shi ne yake wai sai a tattara kan mata da yara da maza a hada saboda soyayya suna son juna abin da abin da ya kawo fito to a lokacin kasashen turawa kasashen turawa ta sun nawa muka shi kaɗan da su har da duniya ba za a yi ba sai aka so wannan aka hana kasashen turawa suna tafiya wani yau da gobe su gobe kunya tafiya addini na da baya sai suka zo suka ga sai suka kirkiro wannan abin su zo har aka sa shi rana akwai ranar idi na soyayya ana yin sai wa sai wa da ba wata mai zuwa za a ga falantai ya eh, abu ne ai giro shi abin to ainihin al'amari so ko soyayya fitra ce Allah ta ce dan adam ko ga dan eh, adam da dabba duk baki daya alqa'imul hayy ba wanda zai ce wannan a cikin shi dan adam ko akwai saboda Allah wanda kin sarki ya kusa wannan cikin halittar dan adam namiji da mace dan a samu yaro kana son ta kana son ba shi ne za ku yi aure ku haihu ba yana son ta kana son ba shi ne za ku yi aure ku haihu ba ba shi ne duk aka duka mutum dubu ko mutum biyu na a cikin sallaki ba ne sanadiyar menene so ko kiyayya to ake wannan so ko soyayya din Allah ne halitta cikin fitrar dan adam har dabbobi ba su soyayya jaki ne ga jaka ne da yi eh ba ba ba yana yi duk dabba ke daya wannan fitira ce saboda ya to me addinin musulunci yake fada da soyayya sai wannan fitira da Allah ya kusa cikin dan adam ba hana shi ba ai wannan so da Allah ya tabbata maka a cikin fitar ka da bakin da za a karbu da shi ka sarrafa shi wurin son Allah da manzansa da addinin musulunci da ilimi da ibada da karatu ka shagalar da kanka da wannan so har ka zo ka kai inda za ka samu dama kai aure ba ta ka so ta ba a'a aka ce ka so ta amma ta hanyar shari'a randa duk aka daura muku aure aka ce haramu ne ka kalle ta kallo da jin dadi haramu ne ka ji magana da kuma magana da jin dadi haramu ne ka taba jikinta haramu ne ka za amma ana ba da sadaki ana daura aure wannan duk da aka haramta ma kuma duk sun zamo ne to sai fa shar'a musulunci ya zo ne tsara so din ko soyayya ya za a yi kada a yi shi a cikin kazanta kada a yi shi a cikin rashin kunya kada a yi shi a cikin iskanci kada a yi shi a cikin kaza sai al'umma ta wajiri ta zama dabba ta zama dabba dabbobi ba mutunci ba kunya ba wani abin da ke da za ka bata ba sai da aka ce ka so ka ga dama amma sai an daura muku aure ana kana ana daura muku aure ta roma ka duk san da kake da shi ka kwarara a kanta ka so ta fiye ka so ta fiye da garama ka kalle ta fiye da garama ka taba shi fiye da garama ka kalle duk da maka duk ado yadda garama amma da shar'i sai an daura dan kasan wannan shine makami na farna tun daga zamanin annabi Musa a fara wannan sai tsara ɗan mata masu nuna sai da matasa wannan na kan gwiwa wannan na kowa ne ya kai inda kai na bukata ya kai addinin kai hana kai ya rahuta da wannan ana bata ana bata masu suna ke duk su na tsara ɗan mata da matasa aka ce ai wannan addini ya hana kushe huriya ya hana kushe daɗi za su zo wannan addini ko gudu su za su yi. Tushe ka tun masu karna sai dauko na farda da shi ne ake yi ake hada mata da a hadar soyayya tsakanin ɗaliban jama'a ka kawai da kuma ce gara kana tuka ai so kwamnati ne na addini ai so yana cikin addini ai yana cikin kaza kaza kaza shi ke ka tuka eh to ka tuka sai me sai me eh to sai barna addini ya yi da wannan sai aka ce son ya a ce za a cire son zuciyar ɗan adam ba ƙarya ne ba zai ta mai ba da dan manzo sai cikin maza ba ya ce za kira mutu ba za ka iya ba an halitta shi tare da kai saboda ne saboda wannan son shi zai sa ka zama kana son ta ka je ka aure ta kafin ka aure ta tana bukatar zai tana bukatar gurin zama ka aure tana bukatar abinci to kila ka je kai mana bakanai ba kila ka je kai mana wanda kila ka je kai mana dukaji kila ka je kai mana kaza kila ka je kai mana dinki kila ka wani ta sigare ba kila ka wani kaza kaza me ya haifar da wannan ta a kana son ka aure sai ka aje ta da yunwa eh na kuma zai amfani sai ka lalace wannan abin da Allah ya halitta a cikin sai ka da kai za ka je kai kasuwanci za ka je kai sana'a za ka je kai kaza dan ka samu kuciya dan ka samu kuɗi ka zo wasu kake so din nan ka sai masa abin da kake so ita ma tana jira masa yadda ya kawo abinci duk abin da za ta yi da ni to wa'annan shine yake harraka rayuwa wannan yana kasuwanci wannan yana aiki wannan yana kaza saboda rayuwar ta ya kuma ta tafi sai ba da za arba ka da wannan to amma yaya za a yi a tsara maka wannan sabu sai malamai suka ce ko dai ka zo kana da iko yin aure bi ka aure wacce kake so ka kwarara masa to dubu da dubu kai a da hana ta ba ka da hali yin aure yanzu ya za ka yi da wannan halitta da Allah ya maka kana jin wahala kana jin zafin shi a cikin ka aka ce ka sarrafa shi kana da Allah kana son Allah kana neman ilimi kana son addini kana da shari'ar Allah shari'a ta tashi wannan da suke hamata ai hizba shari'a ke ne kana sarrafa kana ba kanka hakuri a hankali a hankali wajen ba yana na wanda yana nan lokacin da ne bai kai ba ka sarrafa shi yanzu ka halaka shi sa ibn Allah ta dauka wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu ijab ibada son Allah da manzon son ilimi son karatu son bincike ana nan ana nan ba ka gama karatu shekara nawa ne ka gama digiri sun baka ka je kayan aiki ka zo ka kama aiki farko albashi in kama to shi ke da zai ga ya ga ba yau da ka ba ta da ne ko wani wata kafin wata goma sha biyu ka tara guda goma sha biyu to shi kenan sai ka je ka aure ta wannan sannan Allah harke ka korara shi duk a kanta ba alheri bane gare ka alheri ne kai ma ba alheri bane gare ka alheri ne shi sai wannan fikira da Allah shi a cikin jinka ka sarrafa shi lokacin da baka da daman aure ka sarrafa shi halal har Allah ya baka dama ka sarrafa cikin halal ka sarrafa rayuwa ka san cikin halal lokacin da baka cikin aure lokacin da ka samu ilimin aure ka sarrafa halal ko ka zama halal ka ga hadu da Allah cikin halal maka maka amma da zuwa ce maka falanta yi za ka je ka duk mace da gani kana so a hada yan mata da yan matasa a makaranta ko firamare ko wurin ko wurin abin nan ko ko yan jami'a ai jami'a akwai yanci duk mace ga ruwan da gani kina so ki so shi duk mace gani kana so ka cikin dabbar ciki shi da sai ai ba tsari dole su kuma su tsari duk wata gani kana so ta ka je ka nemi ta kai ma wani ya ga yarka ya ga uwarka yana so ya ga yarka yana so ya zaka ji Eh? ba daɗi ko to haka kowanne ne ba shi da daɗi to sai to yaya za a yi a tarbiyyatar da matasa wannan fikira da Allah ya halicce su da shi suna jin zafi ya za a ci sarrafa shi kai ba ka nuna musu yadda za ka yi ba za ku yi ba ka ce kar su yi yadda suke so su yi za ka ci nasara ma nan min ayatin aw nusiha ma ta kalima kar kai kaza kar kai kaza kuma abin Allah ya halice ka ce ya zai suka ce kaza yi kaza yi kaza ka kula da kaza ka damu da kaza kai kaza ka kaza kaza lokaci ne kawai lokaci zaka gama da nan zaka zo shikenan lokaci ne zai kai ka samu hali shikenan to dan daga dama ka shiga cikin alkhairi haka hadda Allah wanda zai barki ka samu fata ka samu zuri a cikin fata ka samu kaza saboda wannan addini ne zo yana kare dangantaka yana kare nasaba yana kare nasaba cikin dangantaka yana kare hankali da dukiya da jini da mutunci shine kulliyatu. الخمر ya ba da makarantu kwalejin ilimi jami'o'i a kumbozo ne ko a mce ne ko a ina ne mai mata ga suna sunan makarantu ne makarantu ne da turai can boko ne tana da yanci firamare ne ake ake kunta ta mata zani gina a ana bincike ta ina ka tsira ku ta zama tana zuwa kwaleji tana zuwa yin lafi za ni lafiya za ta lafiya wata ba ta yi karatu sun za ta lafiya za ta mai za ta yi ya za ta yi to shi kuma matashi ne ba ya ce shakka kowa ba ya tsoron kowa in yana ta sauki ko lashi bai ba kudin shi baya kare amma yar kai samu kata Ba ya shi shakka kowa yaya za a yi ke hidda shedan bi annabi adam a cikin aljanna don ya fi shi a bayar da zaki ko kuma ko kano ko mai shine sai da wahala yana da wahala ya da mutum ya da ba su ba zai iya ba zai ya a yi da mutane matasa fi Allah sai an zo an tattauna matsaloli ya amma kace ai ka za haramu ne ai ka za bai halatta ba ba abin da kai shi ma wanda ke ya san bai halatta ba daga daga san bai halatta ba duk wanda ke wanda kake ci yana yi ne ai idan yana yi ba ne je ko ba gidan ko ba shi zo ne zai to amma aure ba shi je dauko da cikin mota ba shi ne ke da hakko ba gida ya zaune me yasa nan yake kyau shi ma ba shi da kyau amma yaya aka eh gwamnati ina gwamnati daga da sun sani wata na faman wata na faman da ta gyara ina daga dama wannan gwamnati ba ta da dama yaya za a yi wannan shi gaskiyar magana ba lallai duk kasa abu haramun ne kana sa ta mutane kana ba shi ne kai kokari kar ku yi tunji ya za mu yi kuma abin kila kana cikin cikin ya za a ya za mu yi sai ka ce ne a ga ya hanya gyara a ba gwamnati shawara ta yaya gwamnati ne da ka gani al'amuran da ke kanta sun fi a kirga lafiya kana neman ta gyara ma lafiya fahimkunka iliminka ci da sha hanya komai yana ya za a yi الله اجعل من وعافنا فيما وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت ولا يحج من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم زلزلت الأرض جلالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لطبيب القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المردود وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين